يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راك وظن أنه الفراق والتفت الساق في الساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مليم يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قدر أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإن عود الأشواق يأيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu ga a cikin wannan ƙasa ta Nijar Allah ya ƙara mata albarka a cikin wannan jiha ta Telebiri a cikin wannan gari na a tana sunan gari balle yara ko to balle yara dakta yayi wa'azi ya sauka sai dai mashkila na fahimci wa'azinsa ne ta hanyar kalmomin da ke irka'i da larabci to kun san mu ɗaliban su dakta ne dole sai dai a haƙuri da abin da aka ji daga wajenmu wannan gari allah ya ƙara masa albarka masu iko na wannan gari Allah madaukakin sarki ya masu jagoranci Allah ka zaunar da wannan gari lafiya wanda suka karkace wa tafarkin sunnar annabi Allah ka dawo da su kai shi wanda kuma suke kai Allah ka tabbatar da su har su haɗu da mai ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lokacin da aka bani yau ina ganin kamar muna shi daga watan jumadal akira wato a hijira 1440 daidai yayin daidai daidai da watan bature yau nawa sashi da ko ga watan biyu shekara 2019 a ba dogon wa'azi zan yi ba la'akari da lokacin da aka bayu. agaran ma'aya ɗaya kawai za mu ja cikin tsoron hajji ko biyu sai in ce wani abu a kanta kafin lokaci Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul hajj idan ka tafi shafin ƙarshe yace ya ayyuhan nasu duriba masalun ula. ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ula eh إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له ولو ولو استمعوا ولئن استرهم الذباب شيئا لا يستنكفوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله أكبر ويسو القرآن يا littafi للتافهين da Allah ya انه لكتاب عزيز littafi ne da yadda ka kware wajen karanta shi a koren da abin da ya fi komai sauƙi sai baka matsala Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan kira a ƙur'ani shine kira ga mamme da Allah madaukakin sarki yayi wa mutanen duniya suratul hajji na faɗa idan na samu lokaci zan yi tafsirin ta cikakke in fitar da ma yustafadu abinda ake samun fa'ida daga cikin na suratul hajji a rayuwar ɗan adam babu inda za ka ga kwatankwacin tashin alkiyama yana aukuwa a duniya to sai ka je aikin hajji wannan yasa kuka ga suratul hajji da za ta fara sai ta fara da magana tashin alkiyama sannan ta faɗi maganar halittar ɗan adam da abubuwan da suka biyo baya wannan kira ga mamme da Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya akwai kuma kira mai tsada da yake wanda ya maimaita shi kusan su wato 89 a ƙur'ani saboda ƙimarsa da darajarsa ka ba mu kwaya ɗaya daga ciki shine ya ayyuhal ladina amanu la mu bai daidai lahiri. ya ayyuhal ladina amanu la bai na daidai Allahi wa rasuli wannan kire ne kiran da ya fi kowane kira da haka Abdullahi dan ya ce in ka ji Allah ya wannan kira idan tafiya kake yace ka ɗaya. idan a tsaye kake yace ka zauna idan a zauna kake yace ka gyara zama da kyau wani abu zai fito daga wajen Allah wanda zai ce maka kai ko ka bari kuma in ka samu lokaci ka bi duk kiran da Allah ya a Qur'ani irin wannan da ya ayyuhal ladina amanu sai kaga in ya gama kira zai ce ko dai ayi wani abu ko a bar wani abu amma kira na kafirai duk ƙur'ani waje dai kawai Allah ya musu irin wannan kira Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul tahrim yace ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun malamai suka ce me yasa Allah ya kira masu imani kusan so 90 a Qur'ani amma arna a cikin Qur'ani Allah da ya kashi kawai yace ya ayyuhal ladina kafaru so daya suka ce ba don koma don a nuna maka arni ba shi da wata kima a wajen Allah shi sa Allah da ya tashi wannan kiran kwaya ɗaya a ƙwa'ani kawai ya masu ya yi wannan to a wannan wajen Allah ya yi kira ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan kira ne ga mamme duk wani mutum wanda asalinsa daga annabi Adamu yake ya shiga cikin wannan kiran da Allah ya annabi Muhammad ya faɗa ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum wahid ya ce Allah kuɗe ne sannan baban kuɗe ne shi annabi adam sai ya ce lafar da li'arabiyin ala ajimin wala ajimin ala arabiyin babu bambanci a wajen Allah tsakanin balarabe na wanda ba balarabe ba sannan babu bambanci tsakanin fari da baki illa bi taqwallah la qayti kullukum min adam wa adama khuliqa min turab dukkan mu daga annabi adamu muke ba ruwan Allah da yaran da kake magana da shi idan baka ba Allah ba ko kai balarabe ne ba kure shi kai dan wuta Allah bai danna ka jiya na yi magana a wajen karatu na ce ga Abu Lahab yana da alaka da mahaifiyar annabi amma da yake bin annabin da Allah ya turo da wahayi aka ne mai albarka ga sura na Kur'ani muna karanta ha ila yawmil amma ga bilal baki ne irin mu mutumin habasha amma da ya rungun wannan addinin annabi ce na ji ina tafiya a aljanna na ji bilal yana tafiya a bayana to shi yasa yake cewa inna akramakum indallahi wanda ya fi kowa girma a wajen Allah wanda ya fi jin tsoronsa da haka nan wajen Allah ya kira ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan ya'un ɗin ya'un ce ta ne da annasu munada ne mabinin aladdan mafi mahallin nasu idan ka ga dama za ka iya cewa wa huwa da rumin, annasu sai zama badar, ko ya zama a tsafi bayanin ne ko kuma ya zamanto wato sifa ne na ainihin wato ayyuka jimla wannan ya ayyuhan nasu idan ka ga dama in ka gama za ka iya cewa fi mahalli nasin maf'ulin bihi li fi'ilin wa fa'ilin mahzufun taqdiruhu ad'un nasa ina kiran mutane to wannan kiran da Allah yi sai ya ce duriba masalu an buga misali wannan duriba din fi'ilin madi ne mabni wasu su ce lil majhul wasu su ce mabnin alama don musamman fa'ilu wato shi shine na'ibul fa'il nashi malamai na luga sun ce ana gina fi'ili akan mabnin alama lam musamman fa’ilu saboda dalilai guda bakwai yana daga ciki idan ana so a girmama wani lokaci wanda ya magana to in an tashi ba a faɗar wanda ya abu shi yasa a ƙur'ani da annabi yake faɗa a gurare da yawa yake kul inni umirtu kace an mun umarni kul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu din ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kutiba alaykum idha hadara kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut maut in taraka khayran al-wasiyah nan wajen da annabi yake ta kul inni umirtu ka ce an mun umarni ai an san wanda ya masa umarni amma saboda girman wanda ya umarnin sai ba a faɗe shi ba da haka haka nan wajen cewa duriba masalo an buga misali saboda girman wanda ya buga misali shi yasa sai ba a faɗe shi ba sai aka ce fasta mai ula lalle kuma wannan misalin da aka buga kowa ya karkata kunnansa da ke ya saurara ya ji wannan fa'un ɗin ita ciki ce mata arabitatun bainal musabbab was ko kuma ka ce fa'u a wato fi jawabi shar'i wanda akwai fi'ili da fa'ili mahzufu da mafulin bihi shi da aka share da aka saka ce taqdiri shi ya ayyuhan nasu ya ku mutane durube masalun an buga misali in arattumul ibaraka idan kuna so misalin da Allah ya buga kowa ya ɗauki abin lura daga ciki to fasta ula wannan misalin lalle ku saurare shi kowa da ke sai Allah yake cewa innal ladina tad'una min dunillahi wa'inda idan bukata ka taso kuke zuwa ku je ku roƙe su ku tada Allah sai ya ce lan ya kaluko su bala babu wanda ya halicci ko kuda a cikin su aka kawo lan harfu na fayil wa nasbin wasu ibadi aka kore abin da za a yi yanzu da abin da za a yi nan gaba da annabi da wani wale da wani shehi da mala'ika ba wanda ya isa a cikinsu ko kuda ya halitta ko kuda Allah cewa lan ya kalu uzubawan to ba mamaki in ana wannan magana wani ya je daga qur'ani ya ce to bari ya ɗebo shi ba an ce ba wanda ya ka halitta ya za a yi kuma gashi annabi isa ya faɗa a cikin suratul ali imran da suratul ma'ida أني أخلق لكم من الطين كهيئة أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله تولى سوى أني أخلق لكم من الطين إلى حال wato tsuntsu. ya halicci tsuntsu ya busa masa rai sai ya zama tsuntsu da izinin Allah na farko alkalku a larabci yana zuwa da ma'ana guda ta fusa ƙura'ari. yana daga cikin ma'anarsa yana zuwa da ma'anan al'ijaru min al'adam da kuma Allah ke magana a nan samar da halitta daga babu a sama ko ƙasa babu wani mahaluki da yake da iko in ba Allah amma yanzu wannan ƙarfen da ne aka yi shi asalinsa ba daga ƙasa ba ne sai ɗan adam ya har haɗa a yi shi to ka haɗa wani abu ka samar da wani abu yaren larabci shi ma ana ce masa alkalku da haka annabi isa abin da yake yi ƙasar da ya cakuɗa ya yi siffar tsuntsu ta tashi shi ya halicci ƙasar ko allah ne ya halicci ta da haka ba shi yake magana yanzu ɗan adam da mai allah ya shi ba daga ƙasa ba ita ƙasar daga mai allah ya yi ta eh babu kawai ce mace kun samu sai kasar ta samu yanzu mala'iku daga mai Allah ya yi su haske to shi hasken daga mai Allah ya yi shi daga babu cewa sai hasken ya samu sai ya samu aljanu daga wuta ita wutar daga mai daga babu Allah kawai ya ce ma wutar ta samu sai ta samu wanda suke karatun boko su je su ɗauki irin ɗan gilashin nan da ake sawa wanda idan ka ɗauko ɗan ƙaramin abu ka ajiye abinda idan ka ba zai iya ganin maka ba in ka sa wannan gilashin zai hango maka to za ka ga idan ka ɗauko kuda ka ajiye ka ɗauko wannan gilashin kana kallon shi za ka duk irin abin da Allah ke ajiyewa na halittu da hanji da komai kuda yana da shi Allahu Akbar wannan ƙudan da kake gani Allah ya kawo ta haddi ga mutanen duniya ya ce lan ya kaluku zubaba ko ƙuda ba wanda ya sai halitta a cikin su to rikicin ahalin sunna da duk wanda suka saba musu a duniya rigima ce ta abauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sannan rigima ce ta abu annabi shi kaɗai kar a yi masa kisha yanzu nan wajen ko duwan da kaga yana zazzare ido a nan wajen in an mai abu ya ce kamar shi ba ka da wata kama ba za ka gane ba sai in ka mutu ba ka ba ba za ka gane ba ka da wata kama idan mutum duk wanda ka gan shi a nan ya ceto matakai uku mataki na farko na mani ka keto matakin da baka wuce abin da ake tofawa a bango ba shine majina daga nan ka tsallako ka zo mataki na jini daga nan ka tsallako ka zo mataki na mudga ɗaukan naman da za a iya ɗauka a sa baki a tattauna a haɗe sai da kai kwana 120 haka sannan Allah ya turo mala'ika ya ce a busa maka sanda ka keto wannan matakin dan Allah wani mala'ika ko annabi ko shehi ya ba Allah gudunmawa wajen halitta ka da sai mutum ya zo duniya da ka zo ka ce masa Allah da wannan aikin ya bauta masa shi kaɗai kada ya shi da kuwa wani sai ya ta jinjina ma Allah ɗaya Allah ɗaya kai ka ji wai Allah ɗaya to kakka bauta mai shi kaɗai ka je lahara ka ga yadda za a ɗibi rigima shirkan nan da ake kawa mutane bayani akan ta ba mai kanta yanzu da Allah barin tambaye ku a nan garin akwai sarki ko babu sarki nawa wani eh idan mutum yana so ya gane cewa ba za a yafe ba gobe shi ma ya fito ya ce shi ma sarki ne jihar nan tana da gwamna ko ba ta ne gwamna nawa ne gobe mutum shi ma ya tafi gidan rediyo ya ba da sanarwa shi ma ya ce a matsayinsa na gwamna eh ko to ka je ka ce kai ma ne ka ga za a ƙare da gidan rediyon da ya bada sanarwa ba shugaban ƙasa nawa ake da shi in ba za ka gane ka tafi gidan rediyo ka da sanarwa ka ce kai ma a matsayinka na shugaban ƙasa dukkan matsayin da kai kaɗai ya kamata ka tsaya a kansa in wani ya tsaya da kai ba a kwashewa lafiya idan ba ka gane karatun ba yanzu ka bari sai an tashi karatu kawai kana koma gida sai ka ga wani garje dan ɗato inda kake zaunawa matarka ka kawo ma abinci ka ci ya zo wajen ya zauna an kawo masa abincin ka yana ci sannan tana masa tausa tana da shi waye zai yafi wannan to kai yanzu a haƙƙin ka in aka yi tarayya da kai ba a wanyewa lafiya yanzu sai haƙƙin Allah ne za a ce karka haɗa shi da kowa wajen bauta ka bauta mai shi kaɗai sai abu ya zama rigima da haka zan yi bayani akan muhimmancin tauhidi wanda wannan ƙungiya a kan shi ta askasu wajen kiran mutane a kan shi da biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu subaban wa law sama'ula wallahi ba wanda ya halitta kuda a cikinsu kuma wallahi da mala'ikun duniya da annabawan da ka sani da wanda baka sani ba da waliyan duka in za su haɗu wallahi ba za su yi halitta kuda guda ba gumakan da ake bauta Allah ya ce wa in yaslubuhum zubabu shi Allah ya sanqibuhu bi da kuda ma zai zo ya gunkin ko magana bi? ba zai iya bin shi ba ya ɗauki mataki shi yasa Allah ya rufe are yake ga ufat qalib wal da mai nema da wanda ake nema a wajen shi a talibu ismu fa'il al-matlub ismu duka masu rauni ne idan ka je cikin kabari kana roƙon na ciki ya baka wani abu shi ma da zai iya tsina nama kansa wani abu ya zai bari ya mutu a zubga mai ƙasa ko amma wasu da zarar ka ce to irin wannan abin ba to a maka shari'a sai ka zagi waliye ba ka san annabi makin annabi ne kai haka kullum za ka yi ta yi abin da yake tafiya ke ba to da haka ya kamata mutane su sani Allah yana da haƙƙi sama da kowa kuma wallahi duk wanda ya kuskure ya tafi lahira da haƙƙin Allah to ya buri rigimar da ba kuma ran da za a warware ba muna karanta a halari ba na tsammanin gidan kowa da wanda yake da awar sunna da wanda bai da awar sunna babu gidan da babu lissafin a mu a ƙasan murariya matata sallah ake ce masa malam mai ahalari abin da ya fara da shi cewa ya awwalu ma yajibu alal mukallafi sihu ne jiya na faɗa a wajen karatu na ce akwai bambancin karatu da fahimtar karatu idan Allah yana nufin kada alheri to sai fahimtar da kai addini wannan abin da malam mai ahalari ya ce awwalu ma ya yajibu alal mukallafi sihu imani yanzu wannan shine abu na farko da muka ce a fara da shi a Tauhidu. a bauta ma Allah shi shi kaɗai, a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da bukatarsa ya ɗauki nauyin kulawa da ita kar a haɗa shi da kowa wajen bautar yanzu idan aka nemo wani ƙwararre masanin lissafi eh, a nan ban san me kuke kiran zero ba zero ko to idan aka ɗauko wani ƙwararre masanin lissafi aka rubuta ɗaya a gaba aka rubuta zero a baya nawa zai bayar goma ko idan aka ƙara wata zero suka zama guda biyu ga ɗaya farko nawa zai bayar ɗari ko idan an ƙara wata zero a gaba nawa zai bayar dubu ko to idan ka zo ka share ɗayan sai ka bar zirkan guda uku wanda masanin lissafi ne zai iya faɗa mana ya ce nan zirikan guda ku ga matsayinsu akwai shi kenan nan zirikan in za ka tara su su yawa suna da tasiri ne kaɗai idan akwai wa wannan ɗayan wannan ɗayan ita ce aƙidar mutane mai kyau wallahi duk wanda ya tafi lahira aƙidarsa ta lalace sallah da azumi zakka aikin hajji su ne wannan zinin jiran wallah ba za su yi amfani ba ba wannan ɗaya shi yasa malam mai ahalari da ya tashi ya ce awwal ma yajibu alal mukallafi tasihu imani saboda sai imanin ya jaru ne sannan sallah da zakka da azumi da aikin hajji sannan za su yi amfani to akwai nau'in shirka guda hudu da malamai suka faɗa na farko duk wanda kake ganin yana da dama yana da ƙarfi Allah da ya zo ayar gaba sai yake cewa ma qadarullah haqqa qadari wallahi mutane ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi mutane ba sa mutunta Allah yadda ya kamata a mutunta shi Allah madaukakin sarki ta harshen annabi haka ya faɗa yace malakum la tarjuna lillahi me malakum latar juna lillahi wa qara eh wa qad khalaqakum atwara alam taraw me alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa eh وجعل القمر فيهن نورا وجعل, وجعل الشمس سراجا والله جعل لكم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله والله جعل لكم الأرض بساطا إيه. لتسلكوا منها سبلا فجاجا إيه. وقال نوح رب قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا ومكروا مكرا كبارا وتوسيا تكي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء إيه؟ ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد عظمتم كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا النبي masa malakum la tarduna lillahi me ba za ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba wa qad khalaqakum bayan Allah ne ya halice ku akwara mataki bayan mataki da haka kake akwai wani shehi ko wani annabi da ya dinga biyu da kai ka kawo wannan mataki? sai an zo an ce ka bota ma Allah shi kadai ka ka shi da kwace kai sanana kawai Allah daya wai Allah ɗaya ya buga yace alam tarau ba kwa ganin kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa yadda Allah ya halitta mai guda bakwai tibaqan wata saman wata duk wani injiniya da zai maka gini a duniya idan ya zo ya kafa maka foundation ya yi gini sai ya kafa maka ginshikin da zai rike gini ko akwai wani yanzu wancan ba gini ba ya za a wancan ginin ya zauna ba kasan katangar da ginshiki amma Allah saboda kwarewar ta ya kafa sammai bakwai ba tare da ya kafa ginshikin da zai rike ta ba wajen alƙamara fihin na nurar Allah ya kawo wata ya sanya yana haskata wajen alishamsa sirada da rana tana haska yau shekarun duniya tun da Allah ya yi ta ba wanda ya faɗa maka shekararsa nawa? kuma ba wanda ya sai faɗa maka saura shekara na duniya ta tashi tun da ka zo duniya ba ka taɓa jin an ce rana ta samu matsala ba an gayyato wasu injiniyoyi daga turai jama'a kuwa ya tanadin haske za a hau sama za a gyara ka taɓa ji saboda wannan aiki ne na Allah kuma za ku ga duk abin da Allah ke yi duk yadda zamani zai canza za ku ga shi bai buƙatar modernizing ne yanzu motocin da ake hawa da gidajen da ake nan in shekaru ya sai ga an gama yayin su wayoyin da muke amfani nan gaban shekaru ya sai ga an gama yayin su amma dan adam ba wani lokaci da zai zo tsarin sa haka a cewa an gama yayin sa babu kuma yanzu da wasu za su ba da shawara yadda Allah nan ya yi ta haka ya kamata a yi ka su ce to ya kamata ran ma a ƙara maka ido guda biyu a baya ka dinga a ce to a yi maka tafiya ko da na gaba sun samu matsala ka ce mota to ga ido biyu fiya a baya ko ka dinga gani ta baya ko da wani zai cuce ka a ce to a ƙara maka hannu biyu su zama hudu idan na asalin sun samu matsala to a ƙara maka na da a yi maka ƙaba hudu yanzu wallahi ana karatun nan da wani zai zo ya sallama a wajen nan a gaishe da hannu hudu ƙaba hudu <laughs> ido hudu to da wani kan sai ta gobe ai wani fauru da gaggauta in ya fice yadda ɗan adam ɗin nan ka gan shi haka haka ya kamata a yi shi haka Allah kuma yi shi yasa yake alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin timaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa wallahu anbatakum min al Allah shi ya fitar da ku daga ƙasa asali fitarwa sannan duk wanda ya gama rayuwar shi kuma a sake mayar da shi cikin sa a rube shi ƙarshe annabi nuhu in yayi wa'azi ya gama wasiya take la ali haka. a ce to kun san fa duk annabin da ka sani Allah ya turo a doron kasa babban abin da ya wahalar da shi addinin iyaye da karkai wani sai ka jawo aya sai ka jawo hadisi sai to ka aika alkitabu wasu nan da wayanta aka kafa aka fata gabaki dai shekara ta nawa idan alkitabu wa sunna kowane ne suna da wayan ka aka kafa kungiya ce shi ayar da hadisin da ake ja yanzu da wayan ka aka saukar da su eh to sai mutum sai ka gama magana sai ke ai wallahi su ba haka suka samu iyayen su na yi ba ai in dai babanka ba irin nasabar annabi Yusuf yake da shi ba baka da hujja ka zo kai mana hujja da addinin iyaye da kakanni shine annabi yake alkarimu ibn al-karim ibnul al-karim karim yusuf ɗan annabi yaqub annabi yaqub ɗan annabi ishaq annabi ishaq ɗan annabi ibrahim kai da kace iyayenka kai irin wannan na saba ce kaka amma da an yi magana sai kace to abubuwa ba haka muka samu iyayenmu ba suna yi Ina wajen na, inna wajadna aba'ana ala ummati mu mun samu iyayenmu na ke. to akwai malamai sun faɗa shirka akwai guda hudu kuma wallahi da zarar ka kuskura kana yin ɗaya a ciki wallahi da kai da shaidan mimba ne a wata ba shaɗan ya san haka na sha faɗa a gurare da dama yanzu ka tambaye mutum addu'ar da muke a ƙarshen sallah Allah muna neman karin kamin fitnatul mahaya wal mamat me fitnar rayuwa wanda zai ce maka to ai fitnar rayuwa shine bala'i ya haska maka wane ne wane ne ba shi wane fitinar ba mai fitinatul mama sai ga mutane fassara da za su yi dabar walla ba fitina a rayuwar karen da za ka bar duniya ka koma ga Allah ya zama kana haɗa haƙƙin Allah da wani wannan ita ce fitina ga baki ɗaya a mutuwa idan mutum ya zo zai mutu wannan shi ne to sannan akwai fitina a rayuwa ga kana musulmi Allah ya jarrabe ka amma kana bauta ma Allah ba akan sunnar manzon Allah ba wannan ita ce babbar jarabawa a rayuwa Allah ka kare mu da wannan don haka ya zamanto dole ne mu shiga tete mu akwai shirka da malamai suka faɗa guda hudu na farko akwai shirkun mahabba shirka ta soyayya ka ɗauki wani mutum ka sa shi a gaba kana san shi irin yadda masu imani suke san Allah da annabi Allah ya faɗa a cikin suratul baqara yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau tara ولو, ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب اتبرأ الذين اتبعوا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب اه. وتقطعت بهم وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم وما هم به وما هم بخارجين وما هم بخارجين من من النار وما هم بخارجين من النار Allah ya ce ya wa minan nan akwai daga cikin mutane sai da ya faɗa halittar sama da ƙasa sabanin dare da wuri, da yadda kwale-kwale take tafiya ayar da ke gabanta yanzu duk wanda ya taɓa zuwa bakin teku sai ka je ka ga jirgi yanzu kwanan nan wani ɗan'uwa da yake aiki a bakin teku ya tura min wani jirgi na kalla hankali na ya tashi ya mun min a'ina akwai jirgin da za ka ga a ruwa ya fi girman garin nan duk wanda ya je teku zai faɗa so da galibin motocin da ake ɗaukowa manya-manyan nan da kansu ta ruwa ake ɗaukowa amma ruwan nan idan ka tafi wanda yake ɗauko gari kaya da girman jirgin ya fi girman garin nan don shi bai ma zuwa bakin ruwa da ka ga akwai ƙananan jirage da suke zuwa saboda jirgin da ya zo kusa da ruwa ya daina aiki saboda zai tsaya gurin da ba wanda ya fi gashi ko amma wane ne in ka tafi wannan ruwan ka je ka saki wannan da sai ka nufi waye rike wannan ya kirke wancan waye rike wancan ya kirke wannan wayar to da ya gama sai ce duk da wannan aikin da yake amma wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andada wanda zai dauki kishiya ga Allah ya rike kuma yuhibbuna hum ka hubbillah suna son su daidai da yadda masu imani suke san Allah da haka Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi in dai mutane na da imani to soyayyar Allah ita ce farko Allah madaukakin sarki ya faɗa yace walau yaral Bala zalamu iz yarawna azaba. da wayanda suke wannan zaluncin lokacin da za su ga azaba alkiyama a gobe to a lokacin za su san cewa ga baki ɗaya ashe ƙarfi na Allah ne da haka Allah ya ce istabarra alladina tubi'u min alladina tabau a lokacin da za a yi fito na fito malamai da ɗalibai ɗalibai sun sha wahala a nan duniya sun wa malaman su biyayya sun musu hidima ta kuɗi da komi amma ba su ɗora su akan gaskiya ba a ranar ne malaman a gaban Allah za su ce babu ruwansu da ɗaliban saboda bala'i ya ban ittabarra allazina tubu min allazina tabu wa ra'ul azab wa taqatta'a bihim al asuba, saboda duk wata dangantaka a ranar kayan ki a lokacin ne ɗaliban za su ce wa ƙalar lalina taba'u wayanda suke biyayyar anan duniya za su ce lau Allah da na karzatar da Allah zai ba da ikon dama mu dawo duniya fa na tabarra aminkum kamar tabarra umin da mun ce babu ruwanku da mu kamar yadda yau aka zo gaban Allah kuka ce babu ruwanku Allah ya ce kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihi da malaman da ɗaliban a yau a gaban Allah haka zai nuna musu aikinsu na baƙin ciki da kaɗewa sannan in an gama wannan tattaunawa Allah zai ci duka a tafi wuta kuma wa mahun da kariji ne minan na ɗan kun shiga wutan nan ba wanda zai fita to da mun fahimci ka saki sunnar annabi muhammad ka kwaso shirka to ba yadda za a yi din rigimar da za a yi gara mu yinka da kai a nan duniya a je lahira a wani lafiya don anan duniya akwai halin gyarawa amma an ka tafi lahira to maganin ka gyara ba ta taso ba wannan shirkar ana yi kuna kallon yadda ake ɗaukar mukaman Allah ana rabe musu ka yi magana abu ya zama bala'i eh a nan ƙasar ne fa na ga wani hoton mutum mai bidiyo yana motsi wanda in wata rana bukata ta kama za mu amfani da projector zari duk kun san shi wanda yake ba da kisar wani dan nasu wannan me yake nuna idan ka shiga bala'i kakka kira Allah ka kira wani Allah saboda wai za a tafiya da wani dan nasuru da ya ce mai to zan shiga gaba ni zan dinga kira sunan Allah kai ka dinga kira Allah saboda Allah kuma kai magana a ce maka makiyin annabi saboda kawai an samu kalbul haqa'iqi ma'arufi ya koma munkari munkari ya koma ma'arufi tauhidi a wajen wasu yana komawa shirka shirka tana koma kuma ita ce tauhidi makin sunnar annabi ya koma shi ne mai san addini mai san addini mutane su dauke shi shi ne makin addini haka ake tafiya wannan shi ne abu na farko abu na biyu akwai shirkun da'awa roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi in ba Allah ba duk abin da na Allah ne kaɗai shi yake da ikon ya bayar daga ran da ka je kana roƙon wani ya baka na rantsa da Allah kai mushriki Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul ahqaf ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun Allah ya ce wa man adallu ne ne yafi bacewa a duniya mimman yad'u min dunillahi irin wanda zai je yana roƙon wani Allah abin da ba wanda yake da iko a kan shi in ba Allah kuma wanda kake kira Allah ya ce wa hum an du'a'in ghafil kuma shi bai sani ba a wata ayar Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in tad'uhum in kun kira su la yasma'u du'aakum ba mata ta Allah ya ce walau sami'u ka kaddara ma in ka kira sun ji masta jabu lakum ba za su karɓa muku ba ka je ka kira wanda za ka kira Allah ya ce in ma ya ji wallahi ba zai iya karɓa ba yanzu a wajen haihuwa da Allah ya tashi ya raba mutanen duniya gida hudu yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu min lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu min yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو من أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إنه عليم قدير إنه عليم قدير الله يأتي لله ملك السماوات والأرض ملك السماء لك سبعنا قوة بني ناشي ga duk ɗalibin da ya san balaga ya san abin da su malaman larabci suke cewa taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr wal duk abin da ya kamata ya zo da gaba idan aka gabatar da shi to yana fa'idantar da al-hasr wal sai ya ce lillahi mulku samawati wal mulkin sama da ƙasa ba na kowa ne na Allah ne shi shi kaɗai. kuma ya khaliqu kuma ya sha'u shi ke halitta abin da ya ga dama yace ya habu liman ya sha'u inasan wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla ya ce wa neman ya sha dhukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla ya yace aw yuzawwijuhum ko ya tafuda masu ya ba su maza da mata yanzu dan girman Allah wa ba bada haihuwa amma ana samun waɗanda suke zuwa kabarin wani idan suna buƙatar haihuwa su je su kabarin ko ba a samu eh ana samu wanda shi wanda ka je kana roƙa da yana da iko da bai mutu aka zubta mai ƙasa wajen baro goma sha biyar ba amma ka je kana cewa wajen Allah ya taimake ka ya baka haihuwa me zai ma to roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah wannan ɗaya ne daga cikin nau'in shirka guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a kan shi sannan akwai shirka ta uku ita ce shirka ta biyayya ka ɗauki wani mutum ka sashi a gaba ya halatta ya haramta ba nasi daga Allah ko annabi shi yasa za ka samu duk masu addinin duniya a sunna ne kai ake tambayar dalili inda ba sunna to dama malamin zai gina ku akan duk abin da ya faɗa ba tambaya in ba haka ba daga nan da ka fara tambaya zai ce to ya gaba kana shinshino hanya ko ba ɗan izala za ka zama makuwa? haka ne ce Allah ya ji ɗan ƙana rami yana ya yi wa'azi ya yi wa'azi sai sai da lakani ya sai a don zagaya aka don zagaya ba a ciniki ko ne zai ce alaga ta malam ba su yada yawa ba wani yana gefe ya ce a yan izala ma sun fara ci a ba ya ce kai malam in za ka sai lakani ka ga ya ce imanin kuɗe da ɗan izala ya ce mutumin da yake hawa motar ta kako ya tafi gwabbawa a kai ina kake zuwa ya ce awa imanin kuɗe da shi ba yi Allahu Akbar to shirku da ka ɗauki wani ka sashi gaba ya halatta ya haramta ba na mu kuma Allah bai aiko mana kai ba da haka duk wani mutum da ya zo ya faɗi magana a addini sai mun tambaye ka da ni to anan ne ba za a kai yaron nan fa ba shi da kunya ba duk girman da ya ba za mu tambaye ka ba Allah ne ya aiko mana kai eh annabi Muhammad wallahi mu shi kaɗai ne mutumin da muka sallama wa 100% amma duk wanda ba shi ba idan mu buɗe muke binka dama abin da ya sa muke binka don hada mu shi daga ran da muka ga za ka raba mana shi sai mu take ka don Allah bai aiko mana kai ba ya ce misali na da ku kamar wani mutum ne ya tanaji gidan walima babu wanda ya san inda gidan walima ta sai turo ɗansa sai ce akwai walima yanzu don allah da wani zai hawo mumbarin nan yanzu ya hula za ta yi nan ya ce jama'a ana walima yana cewa ana walima sai kowa ya wace kaga wani ya bi sanar da gudu wasu ma suka haura katangar nan saboda bala'in sauri kace musu me ke faruwa ne kace wanda dai wani ban Allah ya zuwa ce ana walima ina ake kula ba mu dai sani ba amma dai muna da rabe ne ko Allah zai sa a dan Allah waye zai ji babu wanda ya san wannan daga cewa ana walima kuma sai wani sai wanda ya tsaya gaban dan sakon yace da Allah malam ina ake waliman nan sai dan sakon yace to duk wanda ke so ya je gidan walima ni zan shiga gaba shi kuma ya biyu bayana baka san gidan walimar ba ga wanda ya sani kana so zaka an ce kuma shi zai shiga gaba ba sai ka hakura ka bayan shi ba gidan walimar ita ce aljanna annabi ya faɗa a hadisin abu sa'id al-khudri yake cewa inna allaha khalaqa jannata adnin wa banaha bi yadihi Allah shi ya halicci aljannar zama ya gina ta da hannun shi labinatan min fidda wa labinatan min za bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da azurfa Allahu akbar wa ja'ala milaqaha al-miski idan aka dauko bulan zinari aka dauko bulan azurfa sumuntun da ake sawa ya rike bulan zinari da azurfa al-miski sannan turbayar gidan nan garin ba yashi ba ne ita ce tsayar nan wani to turɓayar da ke gidan aljanna zafara ne sannan wa hasba a ɗan ƙananan tsakuyoyi ɗan ƙananan dutsuwa da aka zo aka zuba a ciki annabi ya ce diamond ka kusan gida ya kai gida Allah ya ce ma aljanna ta kalla yi magana da aljanna ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce kada aflahal mu'minuna to wannan gidan walimar ita ce aljanna wanda ya taho ya sanar da mutanen duniya akwai walima shine annabi muhammad wanda kuma ya shirya walimar shine allah subhanahu wa ta'ala na rantsi da allah duk wanda ka sani ka bi bayan shi a duniya wallahi bai san gida ba ko ba zai iya kai ka ba amma annabi Allah ya bashi lasisi yace wa in tuqihu tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu ba su ji ba sake maimaita musu wa in tuti'uhu tahtadu sake maimaitawa wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya dora masa وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله أكبر الله يتوى إن تطيعوه wannan ɗan saƙon da Allah ya turo in shi kuka bi to ta haka zo shi zai shiryar da ku hanyar da za ka kai ku zuwa aljanna shi yasa duk zamin da za ka yi ka daɗe ba ba amma sallar mu da azumin mu da zakkan mu da zikiri walla ba za mu yadda mu yi na kowa ba irin na annabi zalu wannan kuma ita ce rigiman mu da wasu sun ɗauko wasu mutane sun tallata mu mun ce a ba annabi su sun ce a bisu kuma bayan waɗanda suka ce abu Allah ne aiko su ba duk wani wanda za a ɗauko a ce shi babba ne yana da girma aje yana da girma daga ƙarshe za a ce maka ai jikan annabi aje jikan annabi ne ba ma bakin ciki amma idan jikan na kirki ne dan Allah ba haɗa kai ya kamata a yi da shi ba a bukatansa a'a wayan da aka ɗauko aka ce jikokin annabin ne abinda suke so sai dai a ajiye annabin abisu kuma Allah bai aiko su ba wanda duk jika na kinki a kamata ya ga ya ga wanda suka ce a kansa yana da masoya a duniya kamar su in dai daga ceki a a sai dai a ajiye annabi a bi su to akan wannan ne mutane da dama za su yi daji za su yi muku ƙari za su yi muku sharri duk abin da ba ka tunani sai sun muku a duniya saboda kawai kun tsaya kan wannan annabi muhammad lokacin da Allah ya saukar da ayar da ke cikin suratul toba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min ittakhadhu ittakhadhu ahbar ahbarahum wa ruhbanahum arbaban ittakhadhu أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الله يكي تشوى اتخذوا سلد sirri على منصب da masu bautar cikinsu sun ɗauki haƙƙin Allah sun ba su Ali bin Abi Hatim lokacin bai rike da musulunta ba ko kafin ya musulunta ya ji labari an karanta wannan ayat sai ya Rasulullahi ta ce ba muna ɗaukar haƙƙin Allah muna bauta wa malaman mu yace gaskiya mu ba ma bauta wa malaman annabi ya ce Allah ba zan tambaye ka malaman nan naku suna kallon abin da Allah ya haramta su ce halal ne ku bi su ko ba a yi ya ce iya eh, to gaskiya kuma da wannan dan wannan ba abu ne allah ya haramta kuma malaman su halatta musu ya ce ba ta kallon abin da allah ya halatta su ce haram ne su musu biyayya ya ce iya eh, to gaskiya ana yin wani ya ce to ai wannan fatirka ibaratu wannan ita ce bautar da allah ya ce kuna musu ita ce kuma muna da wannan cikin mutane wasu kawai su zo su halatta ba Allah ba nasi daga Allah ko annabi a zo na baka labarin wani mutum a cikin saboda tsabar waliyyataka wai ya yi taka ya shiga ya tsallaka duniya tare da sanin ina ya shiga ka rasa sanin ina ya shiga eh? su saboda haka lokaci ya yi da ya kamata masu sharrance-sharrance su bari ji tsoron Allah mu ba mu da wata manufa sai a bauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sannan a bi annabi Muhammad a matsayinsa na ɗan saƙon da Allah ya turo zuwa ga wannan al'ummar kuma dukkan matsayin da yake na annabi ne shi kaɗai ba za mu yadda wani mahaluki ya jariya ga annabin ba akan wannan matsayi wannan ita ce mu. sannan mu ba mu yadda ba a fassara ƙur'ani da sunna akan fahimtar kowa sai akan ɗaliban annabi muhammad su ne sahabbai dan babban bala'in da wannan al'umma ta shiga kenan kaucewa ta farkin magabatanta eh yanzu aya ɗaya duk littattafan tafsirin duniya in ka duba a tafsiri babu a rubuce amma za ka ji malamai na fassara ta haka wani fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafarahu sai mutum ya fassara sai ce bolidi ake magana kuma na rantsi da Allah duk tafan tasirin duniya ba malamin tasirin da ya rubuta haka kuma a ina mai daga nan zuwa ne ba kilomita ɗari ba ne ai ban batta ba sai ka doka min malamin tasirin da ya fassara aya amma malamai na faɗa ko wasa faɗa ana faɗa to za ka faɗa gaban waɗanda ba su san ƙa'irin tasiri da karatu ba in kai magana a ce maka maƙin annabi ba ka san annabi dan izala dan zulzula ha dan waye dan waye dan waye haka za a dinga cewa to wannan ita ce shirka ta uku daukan wani ka tashi a gaban ka ya halatta maka ba nasti daga Allah ya haramta ba nasti daga Allah ko annabi kai ka bi shi ko mutum ya shaƙe nasin yadda yake so ba yadda Allah ko annabi yake nufi ba to mu ba za mu yadda da wannan ba shi yasa malamai suka ce al'ummar annabi ta kasu gida uku akwai ummatul da'awa duk duniya wanda ba su shiga addini wanda annabi ke kiran su zuwa ga addini wannan al'ummar ta ce amma wata al'umma sunanta ummatul da'awa akwai ummatul ijaba duk al'ummar da take da'awar musulunci a duniya ta shiga cikin wannan kasa sannan akwai ummatul itba al'ummar da suke bin annabin sau da ƙafa su sun yarda komai na addini ba su iya ba annabin ne ya iya da suna jiran ina ya ɗauke ƙafarsa su dora sai ne ummatul itba to in Allah ya da wannan kasan na uku muna cikin sa duk wanda ya so da wani abu na addini ba za mu bi ka ba jira muke mu gaya babban mai gidan mu annabi Muhammad yayi ba ga shi nan cikin shiriya ba karatun suke wasu ba ta fahimta cewa yake sayan man bihi wani mustafar ruku bismihi amma sai ke wala ta abu fi shayin tsari ka rasuli kai koyi ya ce ka nemi albarka da annabi ka nemi kuma albarka ta hanyar in ka haifi ɗa ka sa masa suna muhammad ya ce amma wala ta abu fi shayin tsari kasar rasuli duk wata hanya da annabi ya zana ya ce in ka zo ce mata dama kuma ba ka ce mata a wata magana cewa ya ce bihi fattabi fa huwa annabiyul mutahhar da annabin kadai za ka yi koyi saboda shi ne annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karfe da shi za ka yi koyi to ne laifin mu laifin kawai shi ne wasu in aka ce za a ba annabin nan yadda Allah ya aiko shi za a yi addini yadda yake to sun kafa shaguna to shagunan za su yi to da haka duk rijima sun yi na ku akan shagunan su su mutu sai yasa sai a zo a gina addini da tsatsuniya da mafarki wanda ya yi mafarki kaza wanda ya yi mafarki kaza a mafarki an kama wani kaza yanzu ba ku kallon abin da ke faruwa ɗan ƙananan yara kawai yaro in ya bugi iska sai ya fito sai ya ce ma'aiki da mala'ika jibrilu wasu na zuwa gidansu eh sannan in ka tambaye ka ce annabin nan da ya zo wajenka muhimmancin da ya sa ya zo wajenka kai an samu rikici tsakanin sahabbai da na Ali sai na Muawiya dubunnan mutane suka mutu amma annabi bai taba mutuwa ma na Ali magana ba ya ma Muawiya magana ba abin da yanzu annabi ya zo wajen ka ya kai muhimmancin rikicin da aka samu tsakanin sahabbai bai ji ya musu magana ba sai kai ka rena ma mutane wa yau yanzu a nan ya wuri fa a yawuri a cikin daji kawai wani ya zagaya fa da ya zagaya kawai a gindin wata bishiya yake wai ga inda annabi ke daure taguwarsa dan Allah a wace shekara annabi ya zo Najeriya amma wai a dajin ya wuri wai har an gano wai ga inda annabi ke daure taguwarsa a cikin daji ba ko ma da waka yi mutane magana ka ce ba haka bane ta ce amincin annabi kana alal akalli in ma haka ne ka bari in a yankin makare ko a madina duk mai hankali ya yarda cewa annabi ya rayu a makar ina in ka je ka zagaye wani daji ka hango wata bishiya in ka ce ga inda sahun taguwar annabi ke to na hankali zai iya ɗauka amma a najeriya a wani daji a yawuli ka ce kawai ga sahun taguwar annabi wallahi daidai lokacin kogin yawuli ya kawo ya yi mugun cika haka mutane za su zo su hau kwale-kwale wai za su haura wai wai za su je ganin sawun taguwar annabi akwai ran da jirgi ya kife ya mutu da mutum ishe ko ba lodi suka yi a wannan lokal zaman ya zo zai magana ya ce wannan abin da ake ba da zai wani aka ce ka gani yi ayi ne. wai da mai ce wannan abin ba daidai bane saboda Allah to wannan abin ne muke so mutane dan Allah su dawo jikin su annabi bai kamata ya zama abun wasan da kawai da mutum zai bushe ta ce da annabi kawai ya zo gidansu ba wani ma in yi rena ma ya ce yanzu nan suka gama mutum shinkafa da wake shafara wallahi tallahi to wannan shine shirka ta hudu shine shirkul shirkun kasduwan niyya wal irada wannan a manufa take mutum abin da ya kamata ka yi shi don ka samu lahira amma ba za ka yi in ba duniya za ka samu ba wanda na ji malam yanayin ɗazan da shi dakta yake tattauna na fahimci lalle akan wannan gaba yake tattauna a kanta ƙarƙashin aya guda biyu a suratu hud ɗaya kuma a suratu isra'i don haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewa man kana yuridu hayatar duniya wa ta hannu wafi a'malahum fiha wa hum fiha la duk mutumin da ya zamanto manufarsa duniya ne kadai ba lahira a aikin da ya kamata kai dan ka samu lahira amma ba za ka yi ba sai duniya za ka samu to wallahi wannan akwai matsala Allah ka ji dan malam Ali na mangi da yake cewa gashi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka yace da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba yace ka ta sha ka yi ba ka mace kabari ya karba ka riɓe tsutsa ka sharɓa ya ce yanzu me ya fi kyau ka zama an ba ka da yin ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada sai baka musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji ka yace amma ina ga kasala ka tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga malama da haka yaje yake wata magana yake cewa ka ci ka sha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗi ce cuce-cuce ba a kari yace na haka wanda ya bi na wangaru ba zai daraja a lahira ba inda duniya kawai ka kasa a gaba ita ce hannunka wallahi ba za ka yi daraja a lahira da haka wata magana yake sa tun da sauran hankalinka ya ci birnin zuciyarka ne, mu tauhidin sallah san sa da wallahi da wanka tun ba ya koma mala'ika ba dan mala'ika in yazo ba za ka ce ne abubuwa sun ma yawa ba ka da lokaci oho wannan matsalar ka ce kai ka rage ma da haka kafin a zo a ce mun lokaci ya yi ni ma na fahimci ya kamata in tsaya ko kuwa ina roƙon Allah ta'ala yadda muka haɗa a wannan wajen Allah ka haɗa mu a gidan rahama ta wata rana mu dinga tuna irin wannan haɗuwar a duniya amma Allah ya sa in yi gaba in riga ku duk kwazo da gaba insha Allah ha ha ba so so bane san kai so so ya ba alaga ta haka saboda haka wannan gari Allah ya ƙara ma wannan gari albarka kasashen mu domin da abin da ya taba Najeriya ya taba Niger abin da ya taba Niger ya taba Najeriya wayannan kasashe namu Allah ka zaɓa mana da su lafiya wayanda suke su ne matsalar kasashen mu wajen hana su zaman lafiya Allah ka yi mana maganin su dan kasashen mu su zauna lafiya ina ganin wa bihadar qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Thank you. muna fatar